الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه yana mana bayani akan aikin muhtasibi a kasuwa a kuma yana mana bayani akan haƙƙin muhtasibi shugaba ya ba shi umarni na cewa ya sa ne kayayyakin da al'umma suke da buƙatar su ga baki ɗaya to a sa masu farashi ƙwara ɗaya sai ya zama a bar 'yan kasuwa su wasa da su yadda suka fi dama shine sai ce fa idza kanat at-ta'ifatu allati tashtari min as-sila'i aw tabi'uha idan ya kasance akwai wata jama'a da ta kasance za ta siyo kaya wani nau'i na kaya aw tabi'uha ko kuma ta siyar hatta wata'at suka yi ittifaqi su waɗannan jama'a ala an yahzimu ma yashtarunahu kan cewa su matse abin da suke siya su matse shi su haƙiye su riƙe shi su takura ma bayin Allah a yashtarunahu biduni samanin misli sai su je su siya ba da yadda ya kamata a ga ba al-ma'ruf wanda aka sani wa yaziduna ma yabi'unahu sannan kuma su kara abin da za su siyar ya aksara min as-samanin fiye da farashin da aka sani wa yunimmu ma yashtarunahu sannan kuma su kara abin da suke siya kana haza a'zama udwanan bi talaqqi silai wannan ya fi tsananin ta'addanci fiye da ne fiye da a yan na kama idan za a samu wasu jama'a kawai su zo su takura ma mutane su kwashe wani nau'i da kaya su siyarwa da suka ga dama to wanda ya fi zalunci fiye da ne fiye da yan na kama domin ba kowace kasuwa bace za ka samu yan na sannan ba kowane kila abin da ake ma na kama ma sai a daɗe ma ba a siya ba yanzu kamar rago da ake na kama wani a rayuwar shi sai shekara biyar bai sai rago ba ba mu mishi ba sannan bai layya ko ba haka bane to amma shinkafa fa sai a ce ga wasu mutane sun matsa shinkafa shinkafa kowa na ta a duniya ina jin ba abincin da ake ci a duniya kama shinkafa babu ma ba kasar da za ka yi a duniya ba shinkafa duk kasar da kake za ka yi tarar da shinkafa suna gani ko <laughs> a ga waɗanda suka kirkira hadisin nan da ƙarya da sai su ji daɗi yanzu wai wai laukan al'uzu rajulan la fara la kana haima wai da da shinkafa mutum ce da ta yi haƙuri da ta tana da haƙuri <laughs> hadisin ƙarya ne hmm? kaga wanda ya fi ta'addanci fiye da ne fiye da na kama wanda suke zuwa sai a bakin kasuwa wa min bai ilhadiri libadi sannan kuma wannan takura ma mutane a kwaci a boye kaya a rika siyarwa yadda aka ga dama ya fi zalunci fiye da ne min bai ilhadiri libadi fiye da ɗan birni ya zama maɗan ƙauye dillali, domin cuta a kan shi kawai za ta tashi shi kaɗai sau tari wa minan najishi kuma sannan ta fi ɓanna ta fi ta'addanci fiye da me fiye da cinikin zigi jinnan malamin tafiya yana yana koya mana fiqhul hul'aulawiyya a ciki wanda yana cin abin da magabtan shekul islam taimiyya suke in yana irin waɗannan bayanan sai su je sai su yanko wani abu su ce gashi ya halasta abin da Allah ya haramta kaga yana bayani ne akan ne yana bayani akan masu intikari masu horodin ɗin kaya so tattara kaya su rika siyarwa da suka ga dama da kuma inda ya halitta kai ya waje ba ma gwamnati ta zama ta samar da ne price control ta tasiri ta sa cewa ba ta da a ce da abu kaza ba to sai yana nuna dalilin da ya sa za a yi wancan ya fi girman zinibi fiye da waɗannan nau'ukan ciki da aka haramta su من gane yayi kun san almajirin ابن عبد abdul رحمة الله عليه يتي شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية أتعب العلماء في أسره وأتعب من يأتي بعده قال ابن تيمية فما الذي بني كمن صورا ما لمن واتو يا جدي بجي بجي ما لمن زمن ننسى sannan kuma 'yan baya su ma shi yasa wasu har su kashi suke yi cewa in ka tambayi malamin taimiyya da Allah ya faɗa maka hanyar Kano to in ya tashi siya mai da kai Abuja ya ce ya ɗibo daga Abuja zai ɗabu zai maka kwatantar Kano sai ya ɗauko daga Abuja ya siffanta maka yadda Abuja ta saka dana Abuja sannan kuma ya taho ya taho ya taho duk ya faɗa maka hanyoyin Abuja sannan kuma ya zo ya jawo Kaduna da Kaduna sannan ya faɗa maka ya ce ya dawo garin ku Zaria da ka tambaye shi na zai za ka je kano daga nan zai ce maka kan gabas za ka sannan kuma ya raka ka har sai ya kai ka unguwarku unguwar da kake son ka je Allah ba shi wannan malamin taimiyya rahmatullahi alai sun ce cikin abubuwan ban mamakinsa ya rubuta littafi mujalladi ɗaya a tsakanin azahar da la'asar azahar da la'asar alfatwal hamawiyya tsakanin azhar da la'asar ya rubuta ta alfatwal hamawiyya shafi nawa ce tsakanin da la'asar ya rubuta sannan wani zubin tambaya kawai za ka masa kace ma hukumu kaza kawai sai dauko takardu sai zauna sai rubuta ma littafi wallahi shi sa ibn abdul hadi ya ce wato Allah ya ba malam ibn taymiya wata inaya khas saboda Allah ya kalli zuciyar bawan Allah nan cewa dan Allah ya ce abubuwansa shi yasa wasu abubuwan su cewa ba su kan hannunmu ba sun fita saboda zai rubuta kawai ba wani ne ibn abdulhadi ya ce akwai malamai da yawa da suka ɗiban wasu abu da malam ibn taimiyya ya su je su sa sunansu ya su sa kai su suka rubuta saboda zalunci kuma su za suna zagin shi kawai sai su ɗauki wani abu da ya rubuta zai je su rubuta sunan shi ce su ne suka rubuta ta alif sheikh wane wane wane to yana da wannan kun ga yanzu bayanin da yake mana to haka yake yin yusuf in ya tashi zai maka abu sai ya tsawaita yana da wannan saboda ilimin yawa ya tari ya tari ya tari ya taru kuma shi burinsa shine ya zaɓi ka shiryu to daga da hanyar da zai biya shiryar da kai sai ya yi sannan kuma ya rayu a wani zamani ne magabtansa sun yawa sau da haka mustalahat Tams, malamai mabambanta suke mashi raddi to shi yasa wani zubin sai ya amfani da irin Tams ɗinsu sai ya musu raddi duk wanda bai fahimci malamin taimiyya akan wannan ba to ba zai gane littafin shi ba <laughs> mun gane to ya ce wa yakununa qad ittafaqu ala zulmin nas kenan za su zama sun yi a akan zaluntar mutane domin sun tattara kayayyaki da mutane suke bukata suna ce da su yadda suka ga dama hatta yuqarru ila bai'i sila'ihim har ya zama su sa mutane su matsu su sai kayansu, wa shara'iha su siya da aksara min samanin misli su sa mutane dole su zo su siya tunda su suke da kayan والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه الهالي مثل سنة بقاتة وانا أبوكم سنة تنسفية ينزل مثالي أمغ جاس ينزل جاس لكوتين جاس kaga mutane suna da bukatar to sai a ce sai a samu wata kungiya wata masu sai da gas sai su ce ga yadda suke son sarka sai da kayan kaga ana da bukatar asiya su kuma sun zo suna wasa da farashi wa mahtaja ila bai'ihi wa shara'ihi umumun nasi duk abinda kusa mutane da yawa suke da bukatar siyansa fa innahu yajibu an la yuba'a illa bi samanil misli to baya halatta a sai da shi ya wajaba a sai da shi ne bi samanil misli da duk kudin da ya farashi farashin da ya cancanta a sai da shi إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة إذا سيد da وستكتن شيء gabaki ɗaya mutane suna da bukata to a nan ya kamata gwamnati kasu tsala mutane ɗan kasuwa su yadda suke so a a gwamnati ta ta pricing ta ta tsiri ta sa farashi da kanta ta ce abu kaza ku duba yadda malamin ta ke nuna mana yadda gwamnati take mu jaddada yana jaddada mana yana mayan mana ga gwamnati tana ganin ta kamar wani jiki yana kawo mana hoto ta gwamnati akwai ababen da mutane suke da bukata manzala su sanama Allah madaukakin sarki ya nuna mishi abubuwa da yawa me yasa ya faɗa ya ce an dasu shuraka fi salasati ya ce abu uku mutane suna tarayya a jiki. ba a yadda wasu su zo su ware su ce nasu bane دم دم الماء والنار والكلى الماء هو ya kamata gwamnati ta zama ruwa a hannunta yake shi ne kake gina ake yin wata bod bod to to haka yake a musulunci ruwa ya zama gwamnati ita ce ta take kula da su rafuka rafuka dama damai da ake da su majalisar ruwa duk ya kamata su zama da gwamnati ne sai ya zama yan ƙasa duka suna tarayya a ciki wani ba zai zo a ce ai an yi farabatizing an siyar masa ba shi na shi. nashi nasu shurata fi salasati abu na biyu na, Ruta. inda za ka tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi Sallama? wuta kare ka ɗauki lantarki da anwa'ul wuqut fetur wuta ne kukin gas wuta ne gas diesel da ake samu motoci ko ake samu wasu janaretoci wuta ne to alkala abincin da dabbobi su ma za su ci shi ma ka kale shi a hannun talakawa ka a wasu kai su zo su ce su suka mallaka a'a ya zama mutanen da za su ya zama gwamnati take gudanar da shi gwamnati za ta farashi gwamnati za ta kula ba ta ji wasa da farashin waɗannan abubuwan ba wuta ruwa kayan dabbobi abincin da dabbobi za su ci in ana wannan mutane za su zauna lafiya a kasa sauran mutane ko musulunci ya yi da me musulunci ya iya yi da almalakiyatul khasa ya zama in ce wannan abu kaza na wani gida gidan ka ne mota ta ka ce kaza ta ka kamfani ma ba laifi ka buɗe kamfanin ka duk musulunci ya yi da shi amma waɗannan abubuwan guda uku to ka a hannun wasu su ma mutane da suka ga dama sai a mutu ومن ذلك أن nasu ila إلى صناعة ناس haka da cikin abin da gwamnati ya waje ba ta shiga haka kyale wasu sarƙayin yadda suka ga dama idan ya zama mutane suna da buƙatar sana'a wasu mutane misli hadatin nasi ilal filahati kamar misalin buƙatar da mutane suke da ta noma ka a taki a hannun 'yan kasuwa gwamnati ta zama ita take kula da taki kaga filaha da iri inda za a bada iri duka gwamnati ta zama ita ce take kula da shi take sa farashi wani seja aka da kayan da mutane za su rika sawa kayan da ake saƙa su walbinaya haka ma gini shi ma fa inna nasa da lahumin lahum min a ya'kulunahu domin mutane suna dole su zama suna da abinci da za su ci wa siyabin yalbasunaha kaga koma zuwa ga isaja sannan dole su zama suna da tufafin da za su sa wa masakin yaskununaha sannan mutane dole suna buƙatar gidajen da za su shiga su zauna fa idza ma yaqfihi idan ya zama ba a kawo masu abin da zai ishe su na tufafi ba kama kana yujlabu ila al kaman yadda ake kawo majladul hijaz maka da madina ala ahdi rasulillahi sallama a zamanin annabi sallama haythu kanat siyabu domin a zamanin masu sama tufafi sun kasance tujlabu ilaihim ana kawo musu sune min yaman daga yaman wa misra da misra wa shami da sha wa ahluha kuffarun kuma waɗannan kafirai ne sai ya zama mai sai manzo sun yana kula da yadda ake sai da kaya ba a kyale su su yadda suka dama ba wa kanu su ma nasijahu al-kuffar sun kasance suna sa abin da kafirai suka saka yanzu na malamin jami'a kuma ya kama wani fikihu cewa ya halatta kayan da suka zo da kayan kafirai musulmai su sa sannan kuma ya halatta a yi mu'amala tsakanin musulmai da kafirai wala nahu in aka kawo kuma ba su cewa sai sun wanke kanan suke sawa kada a kawo kwas ka sai ta wanke ka sai dai gwanjo ce in gwanjo ka je ka samu mageduwa ko da ke mageduwa a kafa take ka samu pimples a menene kuke ce musu sp ko kuma ka je ka samu wani ciwo da zai fito maka na fata ka samu damuwa da sa ruwan zafi da fasashe ka sa kilan a wanke a gurji eh? amma nan ana nuna maka in sun zo sababbi ba ba wanda yake sai kawai fa idza lam yujlab ila ila ila ila nasi albalad ma yakfihim idan ba a kawo ma mutanen gari abin da zai ishe su ba ihtaju ila man yansidu lahum thiyaba to anan kaji a gari suna da bukata wanda zai saka musu to ka bashi yadda ya ga dama domin zai ga aishi kadai ne yanzu bari ya yanki mutane da yake so Wala بد لهم من طعام mutane dole suna bukatar abinci imma majlubin ko dai abincin da za a kawo musu min gairi baladihim ba daga garinsu ba wa imma min jar'i baladihim ko kuma su shuka da kansu wa haza huwa al wannan shine abin da ya fi rinjaye wa haza wanne al-musharu ilayhi al-aqrab kaga ma imma min zar'i baladihim wa huwa al-aghl malamin tamiya kasar sham ne kasashen laraba kakaf ba inda ake noma kamar su biladin sham ba ba inda ke su saboda su ana musu ruwa ruwan ba mai yawa sannan kuma suna da sanyi shi yasa kusan zaka ga fruit musamman inabi da ake ci a kasashen laraba kusan duk daga biladu sham ake kawo shi shi yasa basharul asad sharrinsa ba karami ba in kana karanta littafin ashir ali tsantawi rahmatullahi alaihi in yana siffanta dimashku yanzu ku ga yadda aka yi rage-rage da ita kuka za ka kama ka je na faɗin unguwanninsu da suke ce musu gutsa gutsa haka suke cewa gutsa kamar kurmi ce nan fassara gutsa kurmi a dimashku a sham biladun sham وكذلك لا بد لهم من مساكن كما دول mutane suna da bukatan mazauni wato gidaje yaskununa nuna wanda za su zauna a cikin su nasu fa yahtajuna ila suna bukatar gini saboda kayan gini ta abar mutane sarka ha yadda suka ga damar kayan gini kawai sai a ce siminti ya tashi to wanda bai kiranta littafin da ba kauye ne kalli yadda yake suranta mana kila kuka kuma maki yadda ni nake mamaki yadda yake suranta mana kamar kasanmu mutane suna bukatar gini so siminti ya ake ma siminti ya fice da siminti a kasarmu daga shekara nawa zuwa nawa kasan da ana cewa siminti ɗari kaza yanzu ku nawa ne ɗari kaza ba a fi shekaru ba yan shekaru ne nan baya baya ɗari ake sai da minti ɗari kaza yanzu dubu kaza ولهذا قال غير واحد من الفقهاء شي يسا سامو با ايبا با بيبا دا جتشم ما لمن فكه اصحاب الشافعي دا جتشم الماجران الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأحمد بن حنبل دا الماجران الإمام أحمد وغيرهم دا بقى من تنسي يبقى مثال الماجران الإمام أحمد الإمام الشافعي دا دا الإمام أحمد نسيت نسيشة أبي حامل الغجالي الماجرون الماجر مذهب شافعي يعني. wa abil faraji ibn al-jawzi da kuma abul faraj ibn al-jawzi shi kuma misali nawa na hanabila ce an da hadihi sana'ati fardun ala kifaya suka ce waɗannan sana'o'in farilla ne da kifaya dole a samu masu yin su a gari kuma gwamnati ta samar فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها دوم مصلحة متاني جار الرأيو متاني بزي وإن بابو إنسان أبوبوا كما أن الجهاد فرض على الكفاية كما يددي قتن جهادي فيما فرض على الكفاية يقول لكم انت زمان انا اتعمد غسو اذا اتعمد اذا تحت فيها في جهاد إلا أن يتعين سيدي إذا جهاد يعظم التيلة وان ده جهاد الدفع التيلة fa kunu fardan ala al'ayani to yanzu ya zama farilla akan kowa mislu an yaqsid al'adu baladan kamar misalin abokanan gaba su nufaci wani gari na musulmai ko aw mislu an yastanfira al-imam ahadan ko kuma a ci shugaba ya ce kai da kai za a tafi idan shugaba ya nuna kai kai ka zama sojan musulunci to dole da kai za a tafi kawai in ba ka da karfi ka je karkashin maganin karfi in ya halarta. to kun ga ne wannan da haka yana ta yi mana bayani a kai ga yadda ake yi Allah shi taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh